wabarakatuh barkan mu da haɗuwa a wannan masallacin masallacin juma'a na fefesa a da ke anan unguwa alkilla inda muke karatun littafin sahih muslim a kowace ranar juma'a yau juma'a sha ɗaya ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina ina nan cikin kitabun salat yau za mu tashi babu da salat بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله باب صلاة الصلاة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن راشد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث طلاق الثلاث واحدة وقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ta biyar ce babu talaku salat babu talaku salat ko babu salati salat babu mai magana game da saki uku cikin lafazi ɗaya wannan mashhurin auli da aka sani mashurin matsalar da aka sani da kuma sabanin malamai a cikin ta yanzu ta kawo mu a karatu a cikin littafi a hadisan da suka zo a kanta da kuma maganganun malamai a kai imam musulun ya ce haddasa isaƙun ibrahim wa muhammadun rafi'in wallafu libni rafi'in ƙala isaƙu akbarana wa ƙala kuwa rafi'in haddasa na abdurazza mun ce imam musulun shaɗe irin wannan usulubi shaɗe irin wannan salo mai kyawo wajen hadisi saboda duka yana fanfanci wanda ya ce haddasa na da wanda ya ce akbarana kaga ƙala isaƙu akbarana wa ƙala kuwa rafi'in haddasa na وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الطلاق على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر saki ya kasance a lokacin annabi sallallahu da lokacin abubakar sai na abubakar da lokacin shekaru biyu na khilafa umar wata ruwa ya zama shekaru uku na khilafa umar a kwallon kusurlansu wahida saki uku ana kula da shi a kan saki daya ƙala umarun kutsa su sai na umarun kutsa ya ce lokaci na inna na su ƙarista ajiyar mafi amin ƙarƙanin tsafin fiye ana mutane na gaggawa ga lamarin da ya kasance suna da jinkiri gare shi wata ba a gaggauta masu ta saki mata ta lokaci ɗaya saki uku akwai jinkiri za ka saki ɗaya ka dawo da ita ka koma saki na biyu ka dawo da ita sannan kira so kai saki na uku to amma mutane sun yi gaggawa ga al'amarin da suna da jinkiri a kai falau an bainahu alaihi inda ma mun zartar da shi a kansu mu ce duk wanda ya saki uku za a tabbatar da shi saki uku fa amwahu alaihim sai na umar sai ya zartar da shi a kan su cewa wanda ya saki mata ta saki uku yanzu za a tabbatar mai saki uku mun fahimta ko za ka lokacin sai na nabi sallam da lokacin sai na abubakar da wani yanki na lokacin sai na umar dukkanin shi wanda ya saki mata ta saki uku ana ɗauka ce a kan saki ɗaya amma lokacin sai na umar sai ce mutane sun yi gaggawa ga lamarin da suna da jinkiri inda mun zartar musu shi akan uku ba sai zartar musu shi sai ka wanda ya saki mata ta saki uku ana cewa saki uku ne daga wannan lokacin ayyukan eh, samun hadisi ne ala da sana isa haku na birayi ala habarna a rahon ma'ibada ala habarna mu zaure zini ha wa da sana zaura su yin wa labdura ala da sana abu raza ala habarna mu zaure zini ala habarna mu abbasin ibn tsawusin na abasta ba أتعلم أن ما كان في الثلاثة تجعل وعندة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأبي بكر وثلاثة من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم إمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وقف بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثنا ابن واقع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا, أبا الصهباني قال لابن عباس رضي الله عنهما أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر shi abdullahi abbas shin ka san lokacin annabi da lokacin abubakar wa talatan min imarati umara da shekaru uku na farko na lokacin umar ana sanya saki uku a matsayin saki ɗaya. قال ابن عباس نعم قبل ابن عباس ايه هكذا وحدثنا إسحاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختيان السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هانتك من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة فقال أنا قد كان ذلك فلما كان في أهل عمر تتابع الناس في الطلاق فأجابه عليهم إمام المسجد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب الحماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسر عن أن أبا الصهباء سهيل قال لابن عباس هاتي من آه، هانتك ba mu daga abin kake da shi na ansa alam yakun salatu salatu ala ahli annabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wahida saki uku lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da kasance saki ɗaya bane kala alkana zalika haka lamarin ya kasance فلما كان في أهل أمر تتابع الناس في الطلاق لوكشن da kasance lokacin sai na umar sai mutane suka yi bibiya wajen saki fa'ajazahu alaihim sai ya tabbatar musu shi a kan saki uku saka haka lamarin ya kasance lokacin annabi sallallahu alaihi da lokacin sai na abubakar da sun tashi lokacin sai na umar daga baya tabbatar da uku a matsayin uku da sai na usman yanzu ya ba hukuncin haka haka lokacin sai na ali zaka wannan sai ya ja sabanin malamai shi uku uku ne ko daya ne duk jamhurul ulama dukkanin su tafi akan ukun uku ne dalilin su shine da ya sayyidina Umar ya tabbatar da shi a cikin sahabbai babu wanda ya mai inkari sayyidina Usman ya zo bai walwale bai tabbaci da haka sannan kuma lamura suka tafi a haka don haka mazahibu ahlus sunnati wal jama'a al madahibul arba'a gaba sun tafi a kanta wanda ya saki mata zai saki uku cikin lafazi ɗaya sakin ya tabbata an samu sabani daga zahiriya daga baya sannan da wasu muhakkikuna da suka bi zahiriya wasu malamai da suka bi mazhabar zahiriya amma gane matsala babu bid'a ko dan bid'a mafi yawa ahlus sunna suna kan saki uku saki uku ne a lafazi daya amma akwai wasu mallamai a baya da ke ganin cewa kuma mallamai ne ahlus sunna su ma da ke ganin cewa saki uku saki daya ne amma mazhabobi na magabata imamu ya ce wa qad salafa ulama fi man qala limra'atihi anta anti tsalikun talatan malamai ce yi saɓani a kan wanda ya ce ma mata ta yi an nasa kiki take uku faƙarar shafi'i wa maliku wa abu hanifa wa ahmadu wa jamahirul ulama min salaf imamu shafi'i da malik da abu hanifa da ahmad bin hanbal da mafi yawan mallaman salaf wal khalaf da waɗanda suka zo bayansu ya ta'us salat ina akuwa saki uku ne qala qawus wa ba'd ahli zahir qawus bin kaisar da wasu mutanen zahiriya mallaman zahiriya suka ce la ya ka bi zalika illa wahida suka ce baya aukuwa sai ɗaya. daya wa huwa riwayatun an al-hajjaj bin aqwa wa muhammad bin ishaq wannan riwaya ce daga hajjaj bin aqwa da muhammad bin ishaq wal mashhur عن الحجاج بن أبقى أنه لا ya به shai shi حجاج بن أبقى Mai na ganin cewa ko saki ɗaya bai auku ba saboda wannan matsalar ku fahimci matsala ce wanda yake ga asalin kuma ga sabanin malamai wasu suna tausasawa sai su kiki dumin da yake saki uku saki uku ne ɗan bidi'a. ne ba dan ba bane mafi yawan ahlus sunna daga salaf da salaf suna kan saki uku saki uku ne amma matsala ce ta ce wanda aka samu sabani an samu awus bin kaisa an samu ahlul zahir an samu ibn taymiya daga baya da ɗalibin shi ibn qayyim da wasu malamai da suka zo daga baya sun tafi akan cewa saki uku saki ɗaya ne akan koma ga asalin hadisi zaka babu ɗan bid'a a matsalar kawai matsala ce ta duk kowane gefe a halin sunna ne ga nan jamhurul ulama nan kuma wasu malamai kun ba dole bane da an ce jamhurul ulama ya kasance dole sun sun kafi hujja shi da an ce jamhurul ulama zai yiwu idan hujja ta yi ƙarfi ka ba abin da jamhurin ulama suka sai ka kama wani tsauri ba tare da suka wancan ba ko ganin ba daidai ba ne ba haka ba ne ba za ka zo kuskurantar da imamu ahmad imamu ahalu suna ganin ina abin fahimta ba imamu malik imamu shafi imamu abu hanifa da jamhurin ulama min salafi wal khalafi amma kuma ba dole ne sai ka bi ra'ayinsu ka fahimci cewa eh, magana ɗawus bin karshen ta fi ƙarfi da magana ahalus zahir da magana ibn taymiya sai ka riƙa. kuma kana da hujja ga hujja cikin hadisi da suka yi sabani kun ba sai take koyi eh, wannan kauli ba cikin salaf akwai masu shi dawud kai kaisan wannan ne ra'ayi ne a zahiriya dawud da zahiri da da ibnu hasan duk wannan ne ra'ayin su ka wanda ke da wancan ra'ayin shi ma bai ya kushe ka ko ya soke ka ba tun da shi yana ganin tun da immal arba'a da jumhurul ulama min as wal khalaf suna ganin cewa saki uku saki ɗaya ne to don ka ya kuskurantar da kai kai kana duka kuskure ba a ta suwa irin wannan amma kuma kai ma ba za ka zo ka ce sai na umar ya kuskure ba ya saba mu sunna kai ne ya yi sunna sai dina sahabban da aka yi da shi sun yi kuskure sai dina usman ya yi kuskure sai dina ali ya yi kuskure ba wannan ba haka in kai haka ba ka yi ladabi ba ka yi shi a shi a kai ba ba tsayawa akan daidai kai ba ku kiyaye duk waɗannan matsalolin wanda akwai sabani cikin sala. cikin manyan-manyan magabata ce yanzu wannan lokacin sai na umar ne ya aiwatar da haka hadisi ingantacce sai na umar ya aiwatar da haka to ina kai ina suka wanda annabi sai ya ce Allah ya sa gaskiya ga bakin shi kaga babu kai suka amma dai babu kuma hujjar cewa dole sai ka bi wannan ra'ayi amma suka da jifa bid'a cikin sahabbai da suka tare ayyuka jefa musu bid'a akwai nuna ladabi da kuma rashin fahimtar addini da kuma marmasu shi'a da marmasu rashin tarbiyya ta karatu da malamai za ka matsala ce mai saɓani kun ji wa ƙauli na farko kun ji ƙauli na biyu akwai ƙauli na uku da ke ganin cewa sakin gaba ɗaya ma babu shi gaba ɗaya babu shi saboda saki ne na bidi'a don haka babu shi kuma kun ji masu wannan ƙauli cikin magabata. Tsaye, mu karanta su domin? babu wujubin kafara in kana karatu to ba za ka yi kaushi da yawa in ka ji kaushi da yawa ga kasance ji karatu ko wajen wani wuri ya zauna ya ji ana haɗu da littafi shi ma ko kuma wani lokaci gehe guda ya karanta sai a yi ta rigima a yi ta rigima a yi ta rigima ina ta ba ku misali da littafin sifatu salatin na biyu alaihi wasallam wanda ya karanta shi ya karanta a babin sallah to zai yi ta faɗa da mutane ya ta da mutane bidi'a Ban bid'a banci bai ne da fahimta wasu malamai shi kuma istinbadi da fahimta wanda da karanta salla a fatahul bari na ibn hajar da nailul awqar na imam shaukani ba zai taɓa faɗa da kowa ba akan wani abu kaza wannan hadisai ne shi nasudin albani ya kawo cikin subutu salati sai ya mutu fassara da yadda ya fahimce su don haka sai babu bukkan ba hadisai bane su kuma wasu mallamai wannan abin da ya kawo fahimtar wasu mallamai ne cikin magabata cikin magabata akwai wanda suke da sabanin wannan fahimta yanzu ka saki babu wujudi sitira ce babu da ke nuna sitira wajiba ce babu hadisi annabi ko da ce sitira wajiba ko ya dauko daga hadisan nan shi ya fahimci cewa wani da ta su ai al'amur ya tsaji wujud za ka zamu sa wajibi da san hadisai wasu malamai suka ɗauko suka ce babu sitira ma mai nuna cewa sutura mustahabba su da ƙaunin istihba da ƙaunin wajib duk istinbati ne duk istihadi ne na malamai don ka baka cewa wannan shine sunna wannan shine bid'a sha daɗin karatu ko shin kana karatu daga littafi ta gane wasu maganganu da ake faɗi a bisa teburin karatu bai yiwa a rubuta su cikin littafi ko da wani yare ko da harshen cananci bai rubu a rubuta su su ka ɗauko kalmar guda sai ya kasance don shi shi ku masu karantarwa da masu sauraren karatu kauli a duk hanya mafi inganci da za ta tsar da kai daga wannan talala ya ka karanta misali in hadisi ne to ga abin da mallamai suka ce malam wani ya ce kaza kaka aje shi gundari ne sai kai ta faɗin abin da in an shaƙe ka baka iya kawo baka iya nuna inda aka zama sai ka wuce iyaka daga nan sai ka shiga cin zarafi wanda shi tabbas mutafakun alaihi babu shi ce. To amma in in ka karanta mana hadisi ko kaka ci hadisi ne kuma kwata-kwata a hadisi ne kwata-kwata wa fahimce shi haka sai ka ce ikhtilafal ula dayana dayana ta wuta shahidi mujallad na kaza shikenan an gama an wuce an wuce wuri ya kasance kai na farko ba kai tawabu nan tawabu irin ka da saka fasara ka bari a'a kai abin da addini daidai ba ma tawabu shi shine daidai ka doko daga magabata ka zo ka faɗi amma kai Ba baka bisa ne ta faɗi ra'ayin shi ga wa'annan hadisan kasawa ce don shi kuma ta aka yi ma kai ishtihadi ka faɗi kasawa ce akwai shi na kasa ko yau masar sabo ko ba a yi ta haka dole sai an yi literature review me literature review biyu riga ka ni aka faɗi kafin kai dole ne chapter ce inda wasu chapter 2 ce inda wasu cikin chapter 1 ne ƙarshe dole sai kai literature review dole sai ka karanto wacce kafin ni wani rubutu a wannan fannin ni suka faɗi to addinin musulunci da zaka zo ka dauki gundari abu sai kai ka fassara akwai ta sahabbai akwai ta tabi'ai akwai ta rubutu ko wani suka dawwana duka aji don haka sai zafi sai ya shiga sai haushi sai ya shiga sai a dinga magagajin da bai yiwa a same su a cikin littafi don haka ina ba ku shawara kakku da duk abin da ba ci karantawa a cikin littafi ba za ka tuɗi za ku karantar ku tabbata wani tsauni ka za ka ga malawa wani ya ce cikin lissafi shi ke na wance za ka waye a koma imamun nauyi yanzu faɗa ya haɗa kuma imamun nauyi zai kai karantuwa ga abin da ibnu kudama ya faɗi a cikin almugni ga inda imamun nauyi ya faɗi a cikin majmu ga abin da ibnu hajar ya faɗi a cikin fitahul bari ga abin da abimul abadi ya faɗi a cikin a cikin sharhin sunan abi dawuda ga abinda ibn qayyim ya faɗi a cikin zadul ma'ad ga abinda shaukani ya faɗi a cikin nailul awtar ga abinda wani ya faɗi ga abinda ibn al-abdul ya faɗi cikin tamhid ga abinda ibn hazm ya faɗi cikin muhalla duk an rubuta waɗannan kuma duk akwai duk matsalar da za ka iya tunani ka yi bubbuke a kanta duk akwai ta ciki amma ba ka karanta ko ɗaya ba wa minhum man ya'budu Allah ala harfin kawai kaji wani gefe ɗaya? sai ka kasance akan shi ka ta capitalizing ba daidai ba ne Allah ya sa mu gani mun fahimci wannan sai babu باب وجود الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستواعي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرام في الحرام يمين يكسرها وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة sai ya ce babu wujubin kafara ku suna muna kitabun salatu babu mai magana akan wajibcin kafara alaman haraman ra'atahu akan wanda ya haramta mata ce walam yanmut sala bai niyyar saki ba har kawai bi mata ce ce kin haramta gare ni wannan shi ce a na ba jihari ba ya kama da jihari don shi mutum mai kuna ya kama da su ce jihari wanda ya ce ya haramta mata ta yi haramu ya jihari wanda Allah ya magana cikin sautin mujadala na wanda ya siffanta mata ta yi da mahaifiya ta yi wannan shi ne jihari ka siffanta mata ka da mata ka ce kin zan kamar mahaifiya ta wannan shi ake ce ma jihari amma eh, cewa cin haramta gare ni yanzu ba magana siffantawa to kin haramta gare ni yana ɗaukar zihari yana ɗaukar zihari yana ɗaukar saki yana ɗaukar kafara rantsuwa abubuwa uku yake ɗauka zaka wanda yake mata ta yi kamar mahaifiya ta take ya kaga ya yi zihari ko ya ne ya haranta ta harantawa ne ku ce yanzu harantawa shine babban in ka ja kasa nan akwai zihari kin zama kamar mahaifiyata yake nufi ya haranta ta dai ko har yanzu yana shiga ciki wanda ya haranta mata ce na biyu wanda ya ce ya sake mata ta kin ya haranta ke na ya sake ta shi ma in sake ta ta zama mai haramun gare ya haranta ta na uku akwai wanda ta kawai ce haramun kiki gare ni shi ba zihari ya faɗi ba sannan kuma walam yanwil balaka sannan kuma ba sake ya nufi ba to wannan shi ka kafara ta rantsuwa kafara ta rantsuwa wani hushi wani saɓani ya sa ya ce mata ta yi kin haramta gare ni to sai a ce kafara rantsuwa imamu imamu musu ya ce wa haddathana zuhairu bin harbin قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي Ƙara ka taba ilan بن أبي كثير يحدث يحيى بن أبي كثير ya rubuta zuwa gare ni inji isha yana neman hadisi yana bani labari an yi alabni hakimi an sa'id ibn jubairin an ibn abbas radiyallahu anhu annahu kana yaqulu abdullahi abbas ya kasance yana cewa fil harami ga wanda ya haramta mata kai yaminin yukaffiruha zai fi da kafarar rantsuwa ne ta ciyar da mutum goma ko tubatar da su ko ‘yan tabaiwa. Mun fahimta ko? Don haka Abdullahi bin Abbas na ba da fatawa kuma ya cewa wa ƙalab mu Abbas ne ce na ƙarfa ne lakon fi Rasulillahi fi Rasulillahi uswatun hasana. Yana kafa hujja da wannan ayat cewa ya kasance da haka maka maka annahu yarfa'u kamar yana ɗaga shi kuma akwai abin da ke nufi da aka yi kanta da sai na gaba bismillah qalawa da sana ya hayyabu na bishirin hariri qala da sana muawiya ya alma sallamin an ya hayyana abi abi kasirin an ya alama hakim akbarahu an sa'id ibn zubair akbarahu annahum abbas radiyallahu anhu qal اذا حرم رجل عليه امراته فهي يمين يخسرها وقال لا اركان لكم في رسول الله إمام مسلم وحدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن السلام أن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل عليه امرأته إذا متي حرم تاكي ما تاتي فهي يمين يكفرها to wannan rantsuwa ce wadda zai fi da kununta wa qala laqad kana lakum fi rasuli fi rasulillahi uswatun hasana ayy قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء انه سمع عبيد بن عمير يخبر انه سمع عائشه رضي الله عنها تخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جهش فيشرب عندها عسلا alaka fi tsawaƙaitu ana wa hafsa an ayyata na da kala alaihar nabi sallallahu alaihi wasallam a fartakul in ni ajiyar ka in ha magafin a kanta magafin ba da kala ala ihe da huwan nasa alas zalikala ba kala asalan inda zai lama binti ta hashin walan a ɗuda lahu ba na zala lima ma a ila ƙauni in ta tuba لعائشة وحفصة وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا طيب آه إمام مسلم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء أنه سمع أبي بن أمير يخبر أنه سمع عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kasance yana tsayawa inda Zainab bintu Jahash lokacin da yake shiga inda mata ne wani lokaci yake shiga inda mata ne na bayan la'asar bayan la'asar yake shiga inda mata ne na da bayan asuba da safe ko mun karanta anan za shiru inda ha aslan amma wannan na bayan la'asari don lokaci yake yake da wajen shi sai ya sha zuma inda zainab alat fatawa kwaitu ana wa hafsa sai ni haɗa kai ni da hafsa radiyallahu An ma أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فدو ودى النبي صلى الله إن تتكين farta ta ce in ajirmi ta riha ina jin warin magafi ka wani tsiro wanda wari ne bai da kyawu in ga da mata suke hada kishi da siyari ko ka suke hada kai su yi mijin su ce kaza kawai a kalmar mazafi ka ci mazafin da shi annabi sallallahu yana tsananin kyama a siffanta shi da yana waru. ba ya so a ce yana waru, yana kyama a ce yana waru wani abu shi kanshi yake so ko ya ji ɗan shi yake so ah, ubiba ilayya duniya sun? salat akwai ko Za ka annabi sassa yana son yana son kanshi yana son turare cikin duniya ma ya cikin abin da yake so da turare Za ka sai mu ce mai akalta magazi ta ci magazi ne fa dakhala ala ihdahuma fa qala zalika sai ya shiga inda ɗaya daga cikinsu. inda na na aisha kuna na hafsa su ta ce mai kaci magafi ne kana akwai warin magafi da ke fitowa wajenka faƙala sai ce bal sharibtu asalan inda zainabu binti jahshin binti jahshin ya ce a zuma ce ni sha inda zainab binti jahsh walan a'uda lahu ban koma shan wannan zuma fa nazala sai aya ta taslima tuharimu ma ahallallahu lak zan mi kake haranta abinda Allah ya halatta mana ka sha zuma ka tabta gimar zata azwajik ila qawlihi in tatuba لعائشة وحفصة وليسكت عائشة وحفصة وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت أثلا da wannan maganar ta fito da suka yaɗa ya ce bai koma sha sai Allah ya saukar da wannan aya wa in asara nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha ya sirranta musu hadisi kuma ga abin ya fito ya da fili don haka sai kasance annabi to ka me me mahallin ciki Allah ya ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum kaga ya haranta maka ne abinda Allah ya haranta mai na na zuma sai Allah ya ce Allah ya wajabta muku kuna iya barantar da rantsuwarku da yin kafara da ka da an yi kafara kenan abinda ya haranta maka ne da abinda ya shafi mata ne na zuma da yake sha ya zama halar gare shi حدثنا قال حدثنا ابو قريب محمد بن علاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي انت هيك كانت wannan kisa ko dawa dawa suka hada kai nana aisha da nana hafsa a inda wa annabi yasha yasha zuma inda wa nana zainab bint jahsh to bismillah قال حدثنا أبو قريب محمد بن علاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدن منهن فدخل على هرسة فاهتبت عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها أكة من أسل فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنهتالن له فذكرت ذلك لسوداء وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدني منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغاتي فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليها أن يوجد من حوريه فإنه سيقول لك سقتني هبسة شربة أسل فقولي له جرست na halin rufuta wa saƙon da zaliki zaliki lahu wa ƙulihi an ce ya haka saƙon zalika wa saƙon zalika lahu wa ƙulihi wa ƙulihi an ce ya tafiya falon ma da hala ala saura ƙalata ƙulu saura wanda zai la'ila ha'illahu da ƙakkitu an ubadi a hubin da zai ƙultili wa ina hula alalbabi farƙar minki falon ma da gana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ƙalata ya rasulullah a kanta magafir ƙalala ƙalata kuma hajjin rashin قال سأتني حمسة شربة عسل قال جرست نحله العرفة فلما دخل علي فقلت له مثل ذلك ثم دخل على صفية فقال مثل بمثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي قالت تقول سودا سبحان الله والله لقد حرمناه قالت قلت لها اسكتي قال موسى نعم قال موسى إبراهيم حدثنا الحسن بن بشير باقي لو حدثني إيه شوية بن سعيد إيه، باقي بشير مين قال قال إسحاق إبراهيم إسحاق أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشير بن القاسم قال حدثنا أبو أسامة بهذا سواء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إمام مسلم يتشي حدثنا أبو كويب محمد بن الألاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل annabi sassan ya kasance yana son halawa yana son zuma mun karanta wannan a shama'il ko annabi sassan yana son ɗanɗano mai zaƙi yana son abubuwa masu daɗi wakana idan sallar asara ya katance idan yi sallar asar dara alamun tarihi yana kewayawa wa ɗakin mata ne mun faɗi a can tafsirin sotul ahzab mun faɗi a wani karatu a nan sayin a bayan la'asar ne yake zuwa ya zamna hanyar kira da asuba kuma yana shiga da yin sallama kawai ya wuce fayar hunna sai ya kusance su fadakala kusanta na wanda ba na jima'i ba amma bayan da aka yana daɗewa wajen su hanyar kusance su hanyar yi magana da su mai tsawo fadakala ala hafsata tabbata inda ha aksara mimma kana ya hatabi sai ya shiga wajen na hafsa sai ya daɗe inda take fiye da yadda ya kasance yana daɗewa fasa'altu an zalika suna na shi sirrin baya a ya daɗe wajen na hafsa fakila ni sai aka ce min ahadat lahamma'atun min qaumiha ukatan min asli wata mata cikin mutanen da ta yi mata kyautar kwaciyar zuma zaka zuma ce an kawo mata dan shi yake sha fasakat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min sharba shi ne take ba tabba annabi sallallahu alaihi ciki ta da shi wani abin sha ciki faƙunci sai ce amma wallahi lana lahu ya ce wallahi za mu yi mai hila za yi mai hila ta mata bar shi hila ko fazakartu zalika li sauda na na shi zuci sun gaya ma sauda za mu mai dubaru irin na mata fazakartu zalika li sauda tana na shi sun gaya muna na sauda faƙultu idan da kala alaiki fa innahu sayaddiniki idan ya shigo inda kike zai kusance ki ai zai yi kusa da ke saboda bayan da aka yana in yanzu yana yin kusa da mu ne fira da mu faƙuli da ku ya ce mai ya rasu da magafi ya manzo Allah ka ci magafi ne fa innahu sayaqulu laki la zai ce bai ci magafi tunda ba shi ya ci ba ya san zuma ya sha fa fa quli ma hadhihi ri ita mutum ne wannan warin da yake fitowa wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yashtaddu alaihi an yujada min uri anan ta sai yana jin tsanan yana jin kama a ce an ji wari da gare shi fa innahu sayaqulu laki shi annabi sallallahu alaihi zai ce miki sakatni hafsatu sharbata aslin hafsa ta shayar da ni wani abin sha na zuma fa kuli lahu take ce mai jarasat nahluhul urfuta cewa kudan zuman ya sha wannan urfut wannan din, wanda ke sa wani zaka kinga zuma sai kuma ga zuma kenan wasa kun zalika lahu ni ma zan ga mai haka wa qulihi anti ya safiya kima safiya in shigo inda kike ce haka nan falamma da kala ala sauda lokacin da annabi sassan ya shigo wajen sauda ƙalat ta Kulu sauda sauda tana cewa wallazi la ilaha illa huwa laqad fittu an ubadi'ahu billazi qulti li nayi kasan in fara cewa haka ne wata shawara ki ta yi ni ma haka ne so in fara cewa wa innahu la alal babi yana bakin kofa yana bakin shigowa ni so in ce mai haka ne wata yana shigowa farkan minki kamar domin in faranta miki ko kuma biya akan abin da ke faɗi ma da na rasulullah sallallahu alaihi ya rasulullah akalta mazafi qala la qalat fa ma hadhihi rihu qala saqatni habsatu sharbata asli agai da tace zai ci haka yake ko qalat jarasat nahluhu al-awfuda cewa eh kudan zuman ya ce awfur don haka yake warin magafiya falamma da sala alayya kuntu lahu mithla zalika lokacin da ya shigo inda niki nima jina na Aisha duk gaya mai haka kuma da sala ala safiyata fa qalat bi mithli zalika sai ya shiga inda na safiya tace haka yanzu mutum uku kowa ya ga ma hullaka karkace take dole zaka gyara dole zaka gyara in mutum na hukunci maka hullaka karkace take ka diwa majibi ka gare ne take tsari na biyu ya ce hullaka karkace take inda uku yace dole za ka gyara sai ya ce ya ka gyara ba ba inda mutum uku ka san wannan bai haɗu da wannan ba wannan ba su haɗa kai aka yi ba ya ce maka dole ya fita ya kai mutum shuri ko falan ma da kala ala hafsar da kala ta tafi ya rasu Allah ana asika min in sha yake kai zuma jiya mana kala la hajata min jiya ne ce ba bukatar wajen zuba ba wa matsala mutuwa قالت تقول سودا سبحان الله ولقد حرمناه تسوال الله ما حرمت من جمع gare yake قالت قلت لها تنا na ta ce kuskure shi kai yaji ya gane in kira maka cewa mu haramta yake gane cewa mu haɗa kai ne mu كنا قال قال أبو إسحاق بن إبراهيم إيه، وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن حارم مسحر عن هشام بن بهذا الإسناد نحوه قال أبو إسحاق إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر بن قاسم قال حدثنا أبو أسامة بهذا سواء طيب yanzu mun ji kissa farko me bambanci kissa farko da kissa ta biyu farko inda Zainab bint Jahash shazuma dawa dawa suka haɗa kai da Nana Aisha da Nana Hafsa kissa ta biyu inda wa Aisha zuma Nana Hafsa dawa dawa suka haɗa kai Sauda Aisha Nana da ki adamıydı onun. Hmm. Hmm. Nah, ne adamı Nah? Ne? Benziyor onun. la ban ji ka ba ko ya yi ga yi ok ok ok good good mhm mhm mm-hmm. mm. Mm. kuma ai da baka gaya ba shi wannan <laughs> da da haka yana za ka يعني من تاخذ شغل نعم wannan ma haka ne wannan ma ɗaya daga cikin maganganu ne na malamai hmm. ɗaya kuɗa ku jarin da imamun nawawi yake cewa sanar sanar ƙaunuha bal shari'ta asalar da zainab binti jahash ka sha zuma inda zainab binti jahash wafin riwayatin da ke ba'ada riwayar da abbayanta an nuna shubal asali kane inda hafsa cewa shan zuman da ya yi inda hafsa ne ƙalin ƙabi ƙabi ila ya ce zakara musulmin fi hadisi hajjaj imamu muslim ya ambata a cikin hadisin hajjaj alib da juwaji wanne ne hadisin hajjaj alib da Shi shine hadisi na farko annan lati shariba inda hal asla cewa wadda annabi ya sha zuma inda take zainab zainab ce annabi ya sha zuma inda take wa annal mutazahirataini alayhi Wani suka yi muzahara a hada kai aisha wa hafsa na aisha da hafsa ne وكذلك fi في ni Umar عمر الخطاب haka ya tabbata cikin hadisin Umar a khattab cewa da nana Aisha ne da nana Hafsa suka haɗa kai akan zumar da aka sha wajen nana Zainab wa Ibn wa shi kuma Abdullahi bin Abbas annal mutabayi annal mutabayi ah, Abdullah bin Abbas annal mutabayi siratayn Aisha wa Hafsa cewa suka haɗa kai Aisha da Hafsa ne wa zakara muslimun aidan Imam Muslim kuma ya faɗi min riwayati abi usama daga riwayar abu usama hadisi na biyu kenan wannan hadisin na biyu shi ma yana cikin sahih bukhari wancan ma yana cikin sahih bukhari wani na cikin sahih bukhari kitabul aqima na cewa da sauda da safiya da na sauda da na safiya da na aisha suka haɗa kai akan nana hafsa ina cikin sahih bukhari kitabul aqima sai ce ne ya ce wanda kare muslimin rashin cin ko bukhari ma ya rawaito shi ai da min riwayati abi usama an hisham anna hafsa هي التي شرب الأصل عندها cewa inda na hafsa ta sha zuma ba inda sabanin wancan cewa inda na zainab ce wa anna aishata wa saudata wa safiyata min allawati tabaharna alayhi sanan da na aisha da na sauda da na safiya su suka haɗa kai suka yi wannan magana ala sai ce wal awwalu asaqu na farko shi yafi inganci cewa inda na zainab قال النسائي إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية cewa isnadi wancan na farko na Hajjaj isnadi ne ingantacce mai kyau kai karshe wa qala al-Usayli hadithu Hajjaj asah shi hadithin Hajjaj na farko ne cewa inda na Zainab ne ya fi inganci wa auna aula bi zahir kitabillah kuma shi yafi zama dai yafi zama yayin cancanta da zahirin littafin Allah wa akmalu fa'ida kuma yafi cika fa'ida yuridu qawluhu ta'ala ina nufin cewa da Allah ya in tazahara alaihi kaga maganar mutum biyu ake ko fahuma sunatani la sala june ba uku bane وأنهما عائشة وحفصة كما قالت فيه هما كما يتكون حديث إن شاء الله عائشة وحفصة لي وقد تعرف به عمر رضي الله عنه سيدنا عمر كما يفعل هكا باين باين وشي والأمرين وقد قلبت الأسماء على الراوي سونا يلي سكتن زامن رواية حديثي حديثي نبيو في رواية الأخرى رواية تبيو cewa suna suka canza mai mukun ya ce na na aisha da na na hafsa sai ce na aisha da na na sauda da na na tafiya so haka ya faɗi so amma hadisin da abu da muslim da wannan canza kuma su ruwaito shi da haka zaka ibn hajar al-asqalani wannan maganar da imam nawawi ya kawo ibn tin ya kawo ta daga dawudi a cikin a cikin fatahul bari ya haƙaito ta akan magana cewa ɗaya daga cikin zantuttuka wasu malamai sun ce wancan iska tafi inganci saboda sai kawo yin dalilai saboda zahirin ƙur'ani saboda mutum biyu ne da sauransu sai ya ce fa'in na halaifar da galapai ya ce wannan riwaya wannan ba kuskure ba shi ba a kuskurantar da hadisi ya yi inganta haka na ce la yuraddu bi mithli hadha ba a mai da irin dan wannan kawai sai wacin da sunaye a ce gaba ɗaya hadisin da ta ga ya cikin bukari da ya cikin musulun na yi wannan magana a cikin kitabun siyar kitabun siyar mujallar ne na goma sha uku ya yi wannan magana cewa don haka wannan magana ibn hajar cewa kisoshi guda biyu ne wannan da aka fara yi wajen sauda wajen hafsa Qur'ani bai sauka game da ita ba amma wanda aka yi wajen Zainab bint Jahsh sai Qur'ani ya sauka inda take don shi yanzu da lafiya in ta tuba ila Allah faqad kuma qulubukuma wa in ta tabawara alaihi sai zo da tasmiya na mutane guda biyu so irin haka haka malamai ke fahimta irin wannan hadisan da suka zo kun ji nan gefen kun ji nan gefen Allah ta'ala kai akwai tambayoyi Hmm? mu buɗe tambayoyi kawai hmm, bismillah bismillah

inda ya kuskure rashin raba ma ƴaƴa mata inda ya kuskure rashin raba ma ƴaƴa mata amma in mutum yana da ƴaƴa kuma duk ya raba musu ko menene daidai da daidai ba babu laifi matsala shine ka keɓance wasu ka ba su ka bar wasu baka ba su ba ɗaya daga cikin mafi girman kuskuren da ake yi shine kame da malamai ta faɗi shine mutum yana da ƴaƴa maza da mata wani na ɗaya daga cikin rashin adalcin da ake wa ƴaƴa mata yana da ƴaƴa maza da mata sai ya gina matsanai namiji gida ya bashi ya sai mai mota ya bashi ya zai akwai kamfani ne yaka aiki kila kamfani da aka ne yana da aiki yana waye sai wannan ɗan ɗan nashi namiji sai ya je ɗauko iya wani gida da ba ta da alaƙa da wannan dukiyar sai ta zo cikin gidan da baba ne ya gina ta zo cikin mota da baba ne ya tsaye, ta zo cikin dukiyar baba ne tana kai da kawo shi kuma ya ce sai ɗauke ta ya ba wani wanda bai da hali sai ya taimaka maka ta ita kuma tana can tana wahala gidan wani bancin dukiyar ta babanta ce wannan bankin zama ne rashin adalci na cika mai kawo kiyayya da tabako dole kiyayya yanzu wannan dukiyar baban mu ce amma ji wacce yarinyar kawai don an awo ta tana tana kai da kawai ta gada ba amma ni kuma ban da abin da ke don ni ina auren wani da ban tabe zunubi na aka haka za ka kuskure ya shiga ba raba ma 'ya'yan mata in ya ba ya mata ko shi ke nan ya kasance an yi adalci wallahu ta'ala wa alaikum salam kullum shi kullum wani yana aiki shi ban san zuba ba sai na san wani yana aiki ne bismillah Mm. ok idan yarinya tana gida zaman daga bacci sai sallah ta sai don kan mutu ba ta sallah ta yau mutum bacci daga bacci sai sallah ta sai. baban shi kuma yana da miliyan goma da yake jirgin sai ɗan nan ya dinga tafiya madadin baban ya je lagos ya je dubai ya je ina ya je china ya je waye dukiya ta kai biliyan ɗari daga miliyan goma yan tashi rabin gado ana cewa cire ne wani abu za a ba shi haƙƙi ne mutum zuwa ga ƙunshi yanzu ana magana cancanta ce akan dukiya magana wani ya taimaka ma daban ne yin cancanta akan dukiya zaka ba za a ce sai ya ba da daidai da daidai ba amma dai akwai bil ma'aruf akwai wani nau'i da aka ba shi saboda kyautatawa wanda yake saboda kai da kawun ne wannan na kai da kawun ne wannan nashi rabo ne wannan biyan shi ne amma dai kyauta daban da kuma ba shi wani haƙƙi saboda kaso ne da wahala ce daban ka fahimta? Hmm. bismillah hmm, haka ne kusa a dawo ta da yake da kama da shi fikin Thank you. wallazi ne ya nuna min nisa'i cikin sotar bakara lillazi ne eh lillazi ne yura min nisa'i tarabbusu ta ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in aga mutalaqa fa inna allaha sami'un alim babu wasu kamancece ne ya kuka ba su da kamancece ne ina kan kamancece ne su to eh sai kadda kamar na ko ta kai shi ibn kafe ya ce ɗanyi kaga abinda Allah ya faɗi ne yu'minuna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur su za a jira su wata hudu in ba su dawo ba sai a raba kauri in sun dawo cikin wata hudu za su yi kafara ko ba za su yi kafara ba wannan kaulani min ulama za su yi kafara ko ba za su yi kafara ba amma babu nassin da ya wajabta kafara babu nassin da ya wajabta kafara sau wannan na cewa ta haramta gare ni shi bai da lokaci ba sa lokaci ba kawai mace ce mata ta haramta gare ni ila'i yana da lokaci sannan ila'i ina ta fikihu ba dole sai ya farta ba ko aikin in ta kasa haƙuri ta kai ƙara misali mijin sai yana zuwa lagos sai zama ne wata shida sai ta gabata da ta ta ki ƙara inda alƙali da ran ta ƙara za a kira ya ko bai farta cewa ba zai zo mata ba Ka gane saraka wannan ba illa ibn ne shi mallamai su faɗi wannan ya ni cewa abinda aka tare uku ne na farko as-sala na biyu az-zihar na uku kuma kawai wannan wannan rantsuwa eh so ba ba kamar illa ibn illa lokaci ga kuma in mutum ya dawo ba dole sai ya kafara ba illa ba dole sai ya kafara rantsuwa ba akwai kaulin nan rantsuwa amma ba dole sai ya kafara rantsuwa ba amma cewa sai ya kafara rantsuwa bai da hadisi ka fahimta ɗaya ba sani ba fahimta ba ba shi ba fahimta na na a asar ka kiyaye ka'ida duk abin da ya shafi lafazi wanda ke ba saridi ba yanzu saki yana da lafazza guda biyu yana da lafzi sarihi yana da kinaya sarihi ne na sake ki saki daya na sake ki saki biyu na sake ki saki uku da baki ya faɗi ko rubutawa yayi wannan babu ishtari amma duk abin da ba haka ba da niyya ake amfani charce na kinaya da ka ce na haramta ki ana diba niyya ce in ce in ki ta gida na ba da auren ki ba ana diba ba da aure ne ba ana diba niyya ka fahimta to duk ana diban niyya ne ga wa'annan lamarin shi ma ana diban niyya shi ahadi aqwalil ulama shi ahadi qawlayil ulama aha bismillah wannan sannan sai sannan na rasul shi idan shi ne kuma lokacin da ya kula da lokacin da ya kula da na mayar da shi take da yawa by the revised management system last month, it supported the decision. जल्दी आता था वो एक दिन ना मिला था आता था वो कौन सा दिन ना मिला था इसका क्यों कोई मिला आता था वो वो एक दिन ना ना किसका वो तो बड़ा दिन ना था आते हैं वो तो वाह सुना जाते हैं कि वो आ आ कैसे ya ce za a yi za a ji fatawar da uwayen masu suka ɗauka fatawar da uwayen masu suka ɗauka don su adda fatawa su adda iya wajensu tana wajensu don haka sai a ɗibi fatawar da suka ɗauka amma ƙa'ida shi ne asali ba fatawa ake ba a ake zuwa asali abubuwan ah, saki saboda saɓanin da suke su koto ake yanke su zaka ce a je sai alƙali ya yanke in alƙali ya yanke duk abin da alƙali ya zaɓa to ana tilasta ma kowane gefe ya ɗauka to amma in to da alƙali ya kuma fatawa to gefen masu abu ne gefen su su ne za su ɗauka na to ai sai mutum ya kiyaye sai zan cewa bid'ar da ya yi ta saki uku cikin lafazi guda ta ci shi ya ci ta ci shi sai babu yadda za a yanzu misali ka ce fatawa in ka ce fatawa sai ka tori ki baka fatawar cewa saki guda ne ni shi ne ke ba da fatawar cewa ana ɗauka ta saki guda iyalan ka suka ce wani waje aka ba su fatawar saki uku in baka yi jama'a a jan kotu an je kotu za ka tabbatar da saki uku shi ke da kuma

aka yi ne aka laka masallaci kasuwa uban ya rasu yanzu Hmm. hmm. hmm. yanzu fatawarka ta zo da sauki tun da tambayar lafazi ke yi yanzu wacce rigimar da a tsakanin su babu mai iya walwale su ya ji ya ga yadda lamarin yake ya ji daga wannan gefe ya ji da wani gefe amma maganar da yana halatta yana halarta a tadda masallaci a mai sai wani waje yana halarta a tadda masallaci a mai sai hanya in maslaha hanya take bukata an zo kawai bisa hanya an yi masallaci baya sabis ba ta iya sa gidajen mutane sai a roshe shi sai ya kasance hanya ce da haka masallaci ba a sallah ta hanya an zo an yi masallaci wani waje sai aka ga maslahar mutane sun ba zuwa masallacin saboda kuna akwai wani masallaci ne yanzu da mun mai classroom masallaci da aka yi nan unguwar nan masallaci ne aka yi eh, cikin bakin estate ana sallaci aka zo aka wani masallaci babba ya hiyalwa shi ka ɗaukar mutane unguwa zaka sai aka rushe wannan sai aka koma wancan yanzu kuma aka mai sai aji ina halarta a canza masallaci daga masallaci zuwa wani abu idan lalura da uzurin yin hakan ta kama ko ne ba in lalura da uzurin yin hakan ta kama Ina halarta hmm. <laughs> ni yanzu na aka tambaya akan lafaz ne kaga wannan kyasin din na ce wannan kyasin ba na iya sa sai an ji an ga wuri na kwasu ga masallaci kuma za mu buɗa shi ba da yawa Thank bai bayyana an samu tuntuwa sai za ka sai sun tsaya da baɗi an gani ya ah, ba haka muka ce ba wala da arab da aka yi ah, a wala da inda masallaci yake irin wannan da yake jayayya tsakanin mutane guda yin jayayya don shi ake zuwa kotu su wa'ancan sun da masallacin su kuma ko a jikin su kuma sun sai suwa da maslaha sun ce za su je su gina su gyara wani masallaci eh, bayan Allah yanzu an gama gina wannan masallacin za a buɗe shi da yadda Allah sai waɗaga a kai lafiya? Ah? ka an sa a sai wannan cewa minti biyu bismillah Mm.

wai da yawa na farko da samun cikin sunan abi dawuda shahin azimul abadi ya zo da hadisai ne suka zo da shi a siga guda biyu hadisai ne lafazin hadisai ne suka zo da shi siga guda biyu a cikin bulugun maram ma akwai lafazin hadisan duka da suka zo da shi a siga guda biyu a cikin sharhin umdatul ahkam ma akwai suka zo da shi siga guda biyu abu ne tabbatacce cewa siga guda biyu ne malamai sun faɗi cikin littafi yake ba ba istinbati ne nan kai a cikin littafi yake sai waye ga sai kai Thank you. wacce wacce kawo rana da me yasa za ku ranar shi nesa za ku sallaci da yaro. dukkanin ku ci ya gare ku ba ku son zuwa masallaci sai ku shi hita shi hita sai ku yi sallah da kun sai masallaci da duk an gama da wannan iskali bai iya fatawa a kan haka hmm. masallaci ne kuma rana ta ke wani sashe ba ta ke wani sashe ban fahimta wani yadda ba kuma ka je masallacin buɗe ke sama lalle ban saurara haka ba yanzu masallaci irin nan guda ne da za a shi jika ta kai waje eh. ah! yanzu ga ne da za a yi ta kai shi jika ta kai waje ban saurara matsala ba an saurara ba al'ukuma an shari'a saurin an ta sauri ta ba ginanne ba ne amma yana da ruhi sama to bai da ko irin zuwa duwatsu da aka sa gehe ya bai da zuwa duwatsu da aka sawa gehe ko kuma gaba da hili kai ne aka yi ruwa yanzu fili ne kawai tallau yake kasa haka sai aka yi ruwa ginshiki nawa an kai mata duka yake shar da ina da ina aka yi shi shar ba ba eh, ka faɗi magana ba hausa ke magana duk an samu to gari ba ba ka cewa ya ya ka aka yi shi Yeah. <laughs> in masu zuwa yawon buɗe da suka gani da kai su ci akwai masallaci a Najeriya ne da sai da ya alaji ba masallaci ba ne kai ba kusan zuwa masallaci ne kuka kuka zaman ku ne kuka ce shagon wani ne kuka zaman ku kuka ce kuma ba a komi ciki su sallah za mu je za mu je za mu je za mu je mu gani wata in je mu gani to ina saka sawarawa in dai masallaci ne to akwai ko duki ne ana sa akwai masallacin duki da ake sai a iyaka a ce wa iyaka wani lokaci kuma ana sa bulo guda ya da dakali ci gaba ce eh jakari na gani to amma ba cikin masallaci ba ne ba cikin masallaci ba ne hmm. kamar yanzu nan masallaci sai ya cika maimakon wani ya zo can ya aza sahu akwai da jakari akwai fasin wanda a cikin masallaci bai iya haɗa sahu da wanda a cikin rana bai iya haɗa ƙafa da wanda a cikin rana bai haɗa ƙafa da shi haka ne zai haɗa kafa da zai haɗa haɗa, ba akwai kalli ba ya kaso? to shi kuma ga tsaye a ƙasa ne su ba masallaci ba ne yanzu ina hantu salawa a cikin masallacin masallaci ne in mutum ya zo nan wuri inda shi na kake baya tayyatul masjid amma in shigo inda da kalli yana tayyatul masjid da dai kun ce masallaci babba da ayayi wallahi masallatan salawat sai ka ga nan sahun guda da rabi nan sahun guda can sahu uku sahu hudu da kuma haɗe kuce masallaci da yayi za kuma ya an fita gaskiya ne suna da uzu ya mata ban ya an fita ni ma ina da uzu da wasu uku sun daga ba lokaci yayi Mun Oke to. ban fahimce ba da na Aisha na me hadisi guda na shan zuma na shan zuma yana nuna me eh kawai da gaske wannan suna da yawa a san bai san bai ba tun da bai san sun abin su da Qur'ani ya sauke tabbatar dan mai an san wannan guda uku ko kuma muruni in lokaci sai ku aji tambayoyin ku zuwa sati mai zuwa sai ce fa halaka Allahumma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka insha Allah insha Allah na fata akwai shama'i insha Allah